عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلم dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shine shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi assalamu alaikum wa rahmatullah musliman أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان afwan makon da ya gabata mun ba da tarihin al'imamu shafi'i wanda shine mutum na uku a cikin manyan malaman mazhabobi guda hudu imam abu hanifa al imam malik al al-imam shafi'i sai na ƙarshen su al'imam Ahmad bin hambal Wannan mako za mu ba da tarihin shi al'imam Ahmad bin hambal wanda shi ne cikon mutum na hudu na waɗannan gwarazan malamai guda hudu na duniya waɗanda addinin Musulunci ya yaɗu ya yi faɗi ta hanyar hanyarsu. Al'imam Ahmad bin hambal. tarihinsa ya zo da faɗi a cikin littafin siyar min a alamun nubala juzi'i na goma sha ɗaya wanda ya fara tarihinsa daga shafi na ɗari da saba'in da bakwai har ya zuwa shafi na ɗari uku da hamsin da takwas kusan shafi ɗari biyu yana ba da tarihin wannan babban malami an haifi al'imam ahmad bin hambal a ƙasar iraki a garin bagadad a shekara ta ɗari da sittin da hudu a watan rabiul awwal sunan mahaifinsa muhammad bin hambal yana cikin sojojin musulunci da ke yankin garin marwa ya rasu yana da shekara talatin a duniya lokacin ahmad bin hambal yana ciki don haka shi ma ya tashi maraya don mahaifinsa ya rasu tun kafin a haife shi kamar yadda ɗansa salihu bin ahmad bin hambal yake cewa ya ji mahaifinsa ahmad bin hambal ya ce an haife ni a watan rabiul awwal shekara ta ɗari da sittin da hudu bayan rasuwar mahaifinsa babarsa ta zo da shi yana ciki zuwa ƙasar ko yankin garin bagadad ta haife shi kamar da ya zo a cikin siyar juzi'i na sha ɗaya shafi na ɗari da saba'in da tara imamu ahmad ya fara karatun hadisi yana ɗan shekara goma sha biyar a shekarar da al'imam mali ya rasu da al'imam hamad bin zaid al'imam az-zahabi ya ce malaman da al'imam ahmad ya karatu a wajensu ya kuma ruwaito littafin sana al-musnad sun kai malamai ɗari biyu da da tamanin uku, banda sauran malaman da bai kawo su ba musnad kuwa yana kunshe da hadisai kusan dubu arba'in ba kwaya talatin ko arba'in wanda ya rawaito shi daga sahabbai daban-daban har ɗari bakwai akwai hadisai kuma ɗari tara da talatin da shida wanda rawaito daga mata sahabbai su casa'in da shida waɗannan mata casa'in da shida su ma suna cikin manyan malaman da aka rawaito hadisi a gurinsu a cikin musnad malam khatib al-bagadadi ya ce an haifi ibn Hambal a bagadad ya taso a nan ya girma ya yi karatu a hannun manyan malamai daga nan ya shiga wasu garuruwan domin ƙarin ilimi kamar kufa basara makka madina ƙasar yaman ƙasar sham da jazira da sauran yankuna da suke wannan ɓangare ya ce ya yi aikin hajji sau biyar guda uku daga ciki da ƙafa sannan daga baya shagala da karatu da rubuce-rubuce imam ahmad bin hanbal bai yi aure ba sai da ya kai shekara arba'in tukunna a duniya ɗansa abdullahi ya ce ya ji abu zur'ata ya ce babanka ya haddace hadisi miliyan ɗaya da isnadin sadaka kuma ya yi aure na farko ya auri wata mata da ake kiranta a basatu bintul Fadl ta haifi Salih ɗansa na farko bayan ta rasu ya auri wata mata da ake kiranta Raihanatu ta haifi ɗansa na biyu Abdallah ita ma ta rasu sai kuma ya siyi wata baiwa mai suna Husna ta haifa masa ‘ya'ya guda biyar a ciki akwai tagwaye guda biyu waɗanda bayan haihuwansu da ‘yan watanni su ma duk suka rasu ta haifa masa maza huɗu da ko mace guda ɗaya. Imam Ahmad bin hambal. ya rayu shekara saba'in da bakwai a duniya wannan shekaru nasa cike suke da gwagwarmayar neman ilimi da karantarwa da kare gaskiya ta farkin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai da tabi'ai waɗanda suka haɗa ilimi da aiki da shi da karantar da shi da haƙurin haka da juriya don neman yardar Allah a kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al Ahmad bin Hanbal ya gamu da wahalhalu na ɗauri da duka saboda ya goya goyawa son zuciya na masu mulki baya musamman bid'a cewa alkur'ani halitta ne wanda aka ƙirƙiro kuma aka tilastawa malamai yarda da ita da ƙudurceta. ta wanda hakan ya saba wa alkur'ani da hadisi da ijma'in magabata cewa alkur'ani maganar Allah ne ba halitta ba ne daga cikin halittu an wahalar da malamai wahala mai tsanani game da wannan har ta kai wasu sun yi ƙaura wasu sun ɓuya wasu sun yi tauriya wasu sun yi shiru an kashe wasu an ɗaure wasu an daki wasu amma wannan duka abin da ya faru ba abin da ya ƙara wa imamu ahmad bin hambal sai dakiya da juriya da ƙanƙamewa gaskiya da tsayawa tsayin daka har zuwa lokacin da allah ya ba shi nasara sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta samu ɗaukaka daga nan ake kiransa imamu ahlus sunna wal jama'a yadda abin ya faru shine lokacin da malaman mu'tazilawa suka kirkiro wannan bid'a kuma suka tallata ta ga masu mulki har ta samu karbuwa ita kuma daula ta abbasiya sai ta tilastawa malamai yarda da ita wanda hakan ya jawo fafatawa da ɗauki ba daɗi da malamai da gwamnati wannan abu ya faru a cikin daular abbasiya a lokacin alma'amun ɗan harunan rashid mun yi bayanin daular abbasiya a baya wacce ta kafa a shekara ta 132 hijiriya da hamsin miladiya ta yi shugabanni talatin da shida a tsawon shekara ɗari biyar da hudu? shi ma'amun shine na bakwai a cikin jerin shugabannin nan na daular abbasiya guda talatin da shida. haka wannan abu ya ci gaba har zuwa kan kalifofi da suka biyo bayansa guda biyu suna kan wannan aƙida ma'amun ya firgita malamai sun bi shi duka sai malamai guda hudu ne suka ja daga akwai muhammadu bin nuh akwai ahmad bin hanbal akwai alhassan bin hammad sajjada da kuma wanda ake kiransa alkawariri su ma biyu daga ciki da wahala ta yi wahala suka miƙa wuya sai ya rage saura ahmad bin hanbal da muhammad bin nuh wanda ma'amun ya sa a kama su a kai su fadarsa a ɗaure cikin mari da sarka. Malam Abu Ja'afar Al'ambari ya ce lokacin da na ji cewa an kamo Malam Ahmad an tafi da shi wajen ma'amun, sai na biyo shi a baya har na tsallaka kogin Furat da ke ƙasar Iraki, sai na same shi a zaune da ya gani sai ce ya aba Ja'far ka wahala da yawa, sai na ce ya Ahmad haƙiƙa kai shugaba ne a yau mutane suna yin koyi da kai. Idan ka yarda da wannan abin da sarki yake so ya ɗora ka a kai na cewa ƙur'ani halitta ne mutane za su bi ka, idan kuwa ka ƙi mutane da yawa za su ƙi, don haka ka daure ko da abin zai kai ga mutuwa, ka mutu akan gaskiya. ya fi daraja da ɗaukaka da ka karɓi ƙarya kuma ko ba su kashe ka ba idan lokacin mutuwar ka yayi za ka mutu sai ahmad bin hanbal ya fashe da kuka yana cewa ƙara maimaita na ji abin da ka faɗa wanda yana cikin siyar juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da tara dama da ɗauri da kora da kisa duka an yi wa annabawa an ɗaure annabi yusuf shekara bakwai a kurkuku an fitar da annabi musa daga masar har shekara goma baya nan haka annabi sallallahu alaihi wasallama an fitar da shi daga makan da bai dawo cikinta ba sai dai aikin haji ko umara haka an kashe annabawa kamar annabi zakariya da annabi yahaya duka wanda ya bi hanyar su zai ɗaukaka amma fa sai ya sha wahala kuma sai ya yi haƙuri ko ba ƙauye mai suna jabir bin amir wanda da ya ga an ɗauro ahmad bin hambal an sa masa sasari a wuya an ɗaure ƙafasa da mari an rataye shi da sarƙa sai biroshi yana cewa ya ahmad hakika ka daure kada su tsorata ka ko su wahalar da kai ya sa ka goya musu baya a kan ƙarya domin al'umma da yawa tana jira ta ga abin da zai faru in ka yadda ka miƙa wuya to hakika al'umma da yawa za ta halaka da haka ka jure ka yi haƙuri imamu ahmad wannan abu ya ƙara masa ƙarfin gwiwa kamar da yanzu cikin siyar juzi'i na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya bayan sun kusa kaiwa ga ma'amun sai labari ya zo musu cewa Allah ya yi wa shi wannan sarki rasuwa wanda ya ce a kamo Imam Ahmad bin Hanbal a kai masa shi a ɗaure kafin a sa fadarsa Allah ya masa rusuwa. Dama Imam Ahmad ya roƙi Allah kada ya haɗa fuskarsa da wannan ma'amun ɗin kamar da ya zo a cikin siyar juzu'i na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya. Da haka sai aka ci gaba da ɗaure Imam Ahmad har zuwa lokacin da aka yi wa khalifa na biyu mu baya a shine al-mu'tasim sai aka mayar da Imam Ahmad zuwa Bagadad. Malam Sale ɗan Ahmad bin Hambal ya ce, lokacin da aka ɗauko mahaifina da Muhammadu bin Nuh zuwa wani yanki da ake kiransa Tarsus, sai aka mai da su cikin sasari har zuwa wani guri da ake kira Riƙa. Aka ɗauke su a cikin jirgin ruwa zuwa wani guri da ake kira Ana. Da suka je garin Ana, sai abokin gwagwarmaya da juriyar na al'imamu Ahmad bin Hambal ya rasu, sai aka kwashe su bayan rasuwarsa Imam Ahmad bayan an kwance masa sasarin da yake ɗaure da shi sai imamu ahmad ya yi masa sallah aka binne shi sai ya rage yanzu saura mutum ɗaya kenan tag ya rage wanda bai mika wuya ba shine al'imamu ahmad bin hanbal sai dai wannan aboki nasa muhammadu bin nuhu kafin ya rasu ya yi wasiya wa imamu ahmad da cewa kada ya ja da baya komai wahala an zo da imamu ahmad a ɗaure zuwa bagadada ya yi kwanaki a wani gari mai suna yasariya sannan aka tsare shi a wani gida a wajen da ake kira daru umara daga baya aka kai shi kurkuku a wani guri da ake kira darbul mausaliya haka yake yi wa 'yan kurkuku sallah har ya zuwa wata goma sha hudu yana ɗaure ba a kwance shi ba sallan ma baya iya yin ruku'u da sujada sai dai ya nuni da kansa daga baya aka mai da shi babban kurkuku ya yi kusan wata talatin har almajiransa suka dinga shiga kurkuku domin su yi karatu a wajensa haka yake ba wa mutane karatu da sallah a ɗaure cikin sarƙa da sasari daga baya suka yanke shawaran a tura mutum biyu kurkuku kullum su dinga zuwa suna tattaunawa da shi ko za su shawo kansa ya yadda ya miƙa wuya aka tura wasu mutane akwai ahmad bin ahmad bin rabah da kuma wani abu sha'ibul hajjam haka suka dinga yi da imam ahmad har tsawon kwana hudu in suka je tun safe za a yi ta bugawa amma sun kasa kada shi da hujja da abu ya gagara sai almu'tasim ya aiko a gaya wa ahmad idan bai karɓi wannan ra'ayi ba wanda ake son a tilasta shi sai ya yadda. kuma ba hujja aka bashi ya gamsu ba zai kai shi gurin da ba zai ga rana ko wata ba ya fille masa kai wannan saƙo ya zo ta hannun wani mutum da ake kiransa ishaqu bin ibrahim wanda shine sarkin dogarai na shi almu'tasim ahmad ya ƙi yarda don haka aka ƙara ɗaure shi tamau aka ɗora shi akan doki hannayensa a ɗaure har zuwa fadar mu'tasim aka saka shi a wani ɗaki aka rufe shi washe gari aka kai shi gabansa ya tara mutane da yawa da malamansa da shugabansu mai suna Ahmad bin Abi Dauda. Bayan Ahmad ya shigo a ɗaure aka ce ya zauna, nauyin sarƙa ya sa ba zai iya tafiya ba sai da kyar. Sai al ya ce, matso kusa sai Ahmad ya matso. Ya ce, ka yi mini izini na yi magana? Ya ce, na'am Ahmad. Sai ce, manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kira zuwa ga menene? Ya ce, ya kira ne zuwa ga kalmar shahada in ji shi sarkin. Sai ce, to ni ma na yi imani da kalmar shahada. Dan me yasa kuke wahalar da ni kuke ta ɗaure ni? Ga shi kuma hadisi ya inganta daga kakanku Abdullahi ɗan Abbas, ya ce lokacin da tawagar ƙabilar Wafudu Abdulkais suka ji wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tambaye su ya ce kun san menene imani suka ce ba mu san menene imani ba sai manzo Allah ya ce to imani shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka tsayar da sallah ka ba da zakka kuma ka fitar da humusi daga cikin abin da Allah azurta ka da shi na abin da ka samu a ƙasa Bukhari da Musulun suka rawaito da Mu'tasim ya ji wannan hadisi wanda aka rawaito da kakansu al Ahmad ya kafa ma hujja da shi sai ce ba da ba don na same ka a haka ba daga waɗanda suka gabata ba da babu ruwana da kai wani yana nan cikin siyar juz'i na shaɗe shafi na ɗari biyu da da arba'in biyar. ya musliman ahuwa wa la ni kalbi baka mutasailan an ikhwati ima. iman aka dai ci gaba da tattaunawa a fada tare da wannan sarki da ko malamansa game da tattaunawa da Imam Ahmad su kafa hujja da wannan aya shi ma ya kafa musu hujja da waccan su kafa hujja da wannan ya kafa hujja da wancan haka dai aka yi ta tattaunawa tsakanin al'imamu ahmad da wannan ɓangare na malaman fada mu'tazilawa sun kafa masa hujja da abubuwa da yawa yana bayyana musu ba haka abin yake ba da suka ga ya fi su hujja sai suka dinga zuga sarkin ya kashe shi har wani yana cewa ya kai ranka ya daɗe kashe shi in ma da alhaki yana kaina amma ya ƙi ya ce ku ci gaba da tattaunawa ina jin ku ina jinsa haka aka yi ta tattaunawa ana ta zube ban na hujjoji tsakanin al'imamu Ahmad da waɗannan malamai mu'tazilawa a fadar al-mu'tasim ɗaya daga cikin sarakunan daular Abbasiya na takwas. Shiku Ahmad yana cewa ku bani hujja daga Alƙur'ani da hadisi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai ni kuma zan bi. Haka aka yi ta yi har zuwa kwana uku. Washe garin kwana na hudu sai al'imamu Ahmad ya ce ina fata gobe wani abu zai faru insha Allah. Saboda haka ya nemi zare ya ɗaure sasarin da yake ƙafarsa da shi domin ya samu sauƙin tafiya saboda nauyin yadda yake jan sasarin a ƙasa. Kuma sannan yana ɗaure da wandonsa, yana tsoron kada ko a zo dukansa ko a zo masa wani abu ya sa ya yi tsirara saboda kada nauyin marin ya jawo wandonsa ya sako ƙasa. Da gari ya waye aka zo aka tafi da Imam Ahmad zuwa fada, ya tarar fada ta cika maƙil ga wasu mutane da takubba, ga wasu da bulalai a hannunsu. Ice sai na zauna aka yi ta tattaunawa da waɗannan malamai abu ya gagara a kayar da Imam Ahmad da hujja. Suka koma gefe suka yi ta yin shawara da sarki da waɗannan malamai yadda za a fito Imam Ahmad. Sai shi sarkin ya fito yake cewa Imam Ahmad, ka amsa wannan ra'ayi da nake kiran ka zuwa gare shi zan sa a sake ka a mutunta ka. Imam ya ce har yanzu ban ji hujjar da ta gamsar da ni ba. Yasa aka tuɓe Imam Ahmad aka umarci masu duka su dake shi. Sai aka jera mutum goma sha biyar kowa aka ce ya zo ya masa bulala biyu da ƙarfi wannan ya taho ya daki imamu ahmad ya wuce wannan ya zo ya daki imamu ahmad ya wuce haka aka yi sai da aka yi masa bulala goma sha bakwai imamu ahmad har ta kai a ƙarshe ya suma amma wannan bai sa ya miƙa wuya ya yarda da wannan ra'ayi da ake kiransa zuwa gare shi ba bayan ya suma ya ce bai farfaɗo ba sai tsawon lokaci ya ce bayan ya farfaɗo sai ya ga an kwance wannan marin da yake hannunsa an kuma kwance marin da yake ƙafarsa. kuma ya duba ya yanzu ba ma a fadar yake ba an kai shi wani gida ne wato na shi ishaq bin ibrahim to yana nan zaune sai ya farka sai ya ga jini ko ta ina yana zuba daga jikinsa a lokacin sallah ya yi wannan jini bai tsaya ba aka masa butaye alwala ya fara sallah jini yana zuba to shine sai wannan yake tambayansa ya imamu ahmad kake yin sallah da jini yana zuba a jikinka sai yake cewa ai haka nan ya faru ga sayyidina umar lokacin da aka soke shi a masallaci ya ci gaba da yin sallah jini yana zuba a jikinsa har kwana uku wannan jarumta da ƙarfin hali da tsayawa akan gaskiya komai wahala wanda al'imamu ahmad bin hanbal ya tsaya a kai ya ba shi girma da ɗaukaka da matsayi a wajen al'umma musamman malamai al'imamu ahmad ya ci gaba da karantarwa da zuwa sallar juma'a da jam'i da sauran harkoki har ya zuwa lokacin da almu'tasim ya rasu sai ɗansa mai suna alwathik ya hau kan karagar mulki shi ma sai ya ci gaba da bin ra'ayin mahaifinsa ya ɗaurewa mu'tazilawa gindi ya ba su dama suka ci gaba da koyar da wannan aƙida har a makarantu da abu ya fara ɓaci al'imamu ahmad ya fito ya yi inkari ya ce bai yadda ba saboda mutane suna ta kawo masa ƙarar yadda abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa suke lalacewa da labari ya kai wa wasiƙu sai ya umarci imamu ahmad da kada ya ƙara karantarwa kuma kada ya ƙara ya fita daga cikin gidansa an sa masa takunkumin ɗaurin talala aka ce ya ƙara fita har sallar jam'i ma da juma'a an hana shi zuwa haka imamu ahmad ya zauna a cikin gidansa har tsawon lokaci har ya zuwa lokacin da shi wato wasi kuɗin Allah ya masa rasuwa to sai kuma shugaba na gaba almutawakil ya hau kan kujeran mulki to shi wannan na ƙarshen da ya hau sai ya ga wannan aƙida da ake ta takura al'imamu Ahmad a ta ba fa aƙida ce ta musulunci ba don haka ya ba da sanarwa gwamnati ta soke tattaunawa akan aƙidan cewa ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne ya ce an soke wannan don babu ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da wanda suka gabata soke wannan aƙida da rashin aiki da ita sai ba imam dama ya fito ya ci gaba da da karantar da mutane wannan abin kuma sai ya kara masa martaba a idan duniya don 'yan uwansa malamai daga wanda ya gudu sai wanda aka kashe sai wanda ya mika wuya sai wanda ya taƙiya haka dai aka yi ta samu amma shi ya tsaya tsayin daka dan lokacin ma da wasu suka rubuto ma wasiƙa suka ce al'imam ko da da ka faɗa da baki a zuciyarka ba haka kake nufi ba don su ƙyale ka sai ya leƙo waje ya ga mutum sama da dubu saba'in suna zaune kowa ya riƙe alƙalami da tawada sai ya ce waɗannan me suke jira aka ce jira suke yi ka faɗi abin da za ka faɗa su rubuta su gaya wa duniya ga ra'ayinka ya ce to wallahi sai dai na mutu ba zan zama dalilin halakar waɗannan mutane masu tarin yawa haka ba da haka ne malaman da suka yi zamani da shi sun masa yabo da yawa akwai wani malami da ake kiransa abu Ubaid ya ce ilimi ya tuke zuwa ga mutane guda hudu mafi daraja daga cikinsu shine al'imamu ahmad bin hanbal ce ban san kamarsa ba a zamaninsa a musulunci haka nan ibnul madini ya ce allah ya kare addininsa da sayyidina abubakar lokacin da musulmi wasu suka yi ridda haka allah ya kare addininsa da imamu ahmad bin hanbal lokacin da mu'tazilawa suka fito da bid'a suna son su kafa ta a cikin addini ya tsaya tsayin daka ya kare musulunci haka malam yahya ibn ma'in ya ce a zamanin imamu ahmad babu wanda ya fi shi sanin fiqihu a bayan ƙasa gabar da yamma haka nan malam harmalati yace ya ji malam shafi'i yana cewa na fito daga bagadaza amma ban bar mutum masanin addini ba kamar imam ahmad bin hanbal haka nan malam abubakar al-athram ya ruwaito daga abu ubaid ya ce ban ga wani wanda ya fi Imam Ahmad sanin sunna ba a zamaninsa. Hakanan Malam Abu Haitha mata ya ce, ban ga mutum kamar Imam Ahmad bin Hambal ba mai karfin zuciya. Haka Malam Abu ja'afar Nufaili ya ce Ahmad garkuwa addini ne. Haka Malam Muhammad bin Yahaya Az-Zuhali ya ce, na sanya Ahmad jagaba zuwa ga addinin Allah. Hakanan Malam nasaru bin Ali al-Jahadami ya ce al al-imamu Ahmad ya fi kowa a zamaninsa. Hakanan Malam Muhammad bin Hammad Tsaharani ya ce ya ji Abu Saur ya ce Ahmad bin Hanbal ya fi al'imamu Sauri ilimi da fiƙi wa addini. Haka na Malam Muhammad bin Ishaq bin Huzaimata ya ce ya ji Malam Muhammad bin Waihi Albarza'i ya ce ya ji Abu Umair wanda sunansa Isa bin Muhammad Ramli an ambaci Imam Ahmad bin Hanbal a gabansa sai ya ce mamakin haƙurinsa game da duniya, mamakin ƙyamarsa ko koyinsa da magabata. mamakin ƙaunarsa ga salihai, mamakin kau da kansa ga barin duniya, mamaki game da yadda ya tsaya tsayin daka wajen kare addinin musulunci. Haka al'imamu Ahmad ya rayu cikin girma da daraja da ɗaukaka da matsayi a wajen malamai da masu karantawa. Al'imamu Ahmad bin Hanbal ya rasu a Bagadada a shekara ta biyu da da arba'in ɗaya bayan hijira yana da shekara saba'in da bakwai a duniya. Ya rasu ranar Juma'a wanda ya zo sha biyu ga watan rabiul awwal ya yi jiya daga biyu ga watan rabiul awwal zuwa sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya sannan Allah ya masa rasuwa ranar juma'a sama da mutum miliyan guda suka je suka yi masa sallah an gina mazahabarsa akan alkur'ani da sunna da ijma'i da kuma kiyasi yana da tsananin riko da hadisai da maganganun sahabbai har an ji shi yana cewa hadisi wanda bai inganta ba ya fi maganganun mutane da ra'ayinsa amfani da kuma iko a gurina wannan su ne waɗannan manyan malamai guda hudu na mazhabobi waɗanda muka ba da tarihinsu na farko abu hanifa an umar bin sabit wanda muka ci haife shi a shekara ta tamanin ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin yana da shekara saba'in a duniya tsakaninmu da shi yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da tara don muna yau dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijiriya sai abu abdullah malik bin anas al-asbahi an haife shi shekara ta da uku ya rasu a shekara ta da tara, yana da shekara da shida a duniya tsakaninmu da shi yau shekara da hamsin. sai imam abu abdullah muhammad bin Idris bin abbas wanda aka fi sani da al'imamu shafi'i an haife shi a shekara ta 150 ya rasu a shekara ta da 204 yana da shekara hamsin da 54 tsakaninmu da shi yau akwai shekara da biyar. sai abu abdullah Ahmad bin Hanbal Ashaibani an haife shi a shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 yana da shekara 77 a duniya yanzu tsakaninmu da shi shekara 1188 wanda ya fi daɗewa a cikin waɗannan malamai guda hudu a duniya shine al'imam Malik wanda ya shekara 86 sai al'imam Ahmad bin Hanbal wanda ya shekara 77 sai Abu Hanifa da ya shekara saba'in sai kuma al'imamu Shafi'i wanda shi ya fi karancin rayuwa a duniya shine mai shekara hamsin da hudu waɗanda suka ga juna al'imam mali ya ga abu hanifa shafi'i ya ga imam malik ahmad ya ga shafi'i ahmad bai ga malik ba bai ga abu hanifa ba shafi'i bai ga abu hanifa ba mali ya ga abu hanifa da shafi'i shi kuma bai ga imam ahmad ba da haka imam mali ya ga shafi'i shafi'i ya ga imam malik kowanne daga cikinsu ya ga mutum biyu to waɗannan su ne waɗannan gwaraza guda hudu waɗanda duk duniya sunansu ba inda bai shiga ba gabar da kudu da arewa waɗanda ake dangane dukkan mazhabobin musulunci guda hudu zuwa gare su ko dai a ce malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya waɗannan makarantu ne na karantar da addini da wa mutane wajen fahimtar addini cikin sauƙi wanda ko babban manufarsu shine su sauƙaƙa mutane fahimtar addini kuma kowannensu kafin ya bar duniya ya yi wasiya cewa in an ga maganarsa ta ci karo da alkur'ani ko da hadisi to a aje maganarsa a ɗauki alkur'ani ɗin don magana Allah ne ko a ɗauki hadisi ɗin don maganar manzan Allah ce sallallahu alaihi ko maganar Allah da ta annabi tana sama da magana kowa to muna musu addu'a da fatan alheri Allah ya musu rahama ya ji kansu ya saka musu da alheri akan hidimar da suka yi wa addinin musulunci يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada, ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل